daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahim masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mushawa adam ne kuma tare da ku a wannan safiya ta laraba to abubuwan da za mu gabatar muku da da allah cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan kuma sai shirin nan na kokon san abin da zai biyo shine shirin afirka a yau sai shirin nan naku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. falasɗinawa arba'in sun yi shahada a cikin sa'o'i kwamitin bincike a iran ya ce babu hannun waje cikin hatsarin da ya faru a tashar ruwa ta shaidar jari ƙungiyar daular musulunci ta yi a yammacin afirka ta ce ta dasa ɗin to yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarun. inawa arba'in sun yi shahada a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. A yau laraba ne dai da jijifin safiya. Aka sami shahidai guda uku a Gaza da hakan ya ƙara yawan shahidan zuwa arba'in a cikin sa'o'i ashirin Bugu da ƙari baya ga shahidan da suka kwanta dama a kowace rana ana fama da matsananciyar yunwa a cikin yankin bayan karewar kayan abinci a cikin wuraren ajiya na ƙungiyoyin agaji da kuma na majalisar ɗinkin duniya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake komawa yaƙi gadan-gadan da al'umma gaza kwanaki 44 da suka gabata a cikin sansanin 'yan hijar nusrat ma dai mutane uku sun yi shahada da suka hada da karamar yarinya sanadiyar harin da sojojin 'yan mamayar suka kai wa yankin a gabashin birnin khan yunus ma dai wasu falasinawan sun yi shahada daga ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu adadin waɗanda suka yi shahada sun wuce dubu hamsin da biyu waɗanda kuma suka jikata sun haura dubu ɗari shugaban kwamitin majalisar ko kuma kwamitin tsaro na ƙasa a majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce babu hannun waje a cikin hatsarin da ya faru a tashar ruwa ta shahidar ja'i kakakin kwamitin tsaron ƙasar a majalisar shawarar musulunci ta iran ya bayyana cewa ya zuwa yanzu ba za mu iya yin hukunci akan dalilan da suka haddasa fashewar abubuwa a tashar ruwa ta shahidar ja'i ba amma za mu iya cewa babu hannun waje a ciki shugaban kwamitin tsaron kasar ta iran wanda ya halarci taron da aka yi a majalisa akan fashewar da aka samu a tashar ruwa ta shahid raja'i ya kuma kara da cewa fahimta ta da abin da na ji daga abokan aiki na dangane da abin da ya faru a tashar ruwa tashar raja'i da kuma rahotannin da suka iso mana shine cewa abin da ya faru ba shi da alaƙa da wata ƙasa ta waje a ranar asabar da ta gabata ne dai wasu abubuwa da suka fashe a tashar ruwa tashar ja'i da ke bandar abbas a kudancin iran ya yi haddasa asarar rayukan mutane da dama da kuma jikatar wasu ɗaruruwa an buɗe ko kuma an kafa kwamitin da zai gano hakikanin abin da ya faru a tashar ruwan da kuma haddasa fashewar abubuwa masu ƙarfi. To waɗannan labaran na zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Bom da ya tashi a arewa maso gabashin Najeriya ya kashe mutane shida. Wani bom kira hannu da aka dasa a kan hanyar da ke haɗa garin Ran da Gamboro a jihar Borno ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida. Daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar tashin bom ɗin. sun hada da mace da kuma ƙananan yara kamar yadda majiyar 'yan sanda ta sanar ƙungiyar nan mai suna gwamnatin musulunci a macin afirka ce ta sanar da ɗauka alhakin kai harin na ranar litinin da ta gabata bugu da ƙari sauran waɗanda suka sarayukan nasu manoma ne da suke cikin wata mota ta akurkura da ta taka nakiya bayan ga waɗanda suka rasa rayukan nasu wasu mutane su uku sun jikkata kuma tuni an ɗauke su zuwa asibiti domin a yi musu magani wani ɗan sintiri da yake aiki a wato rundunar fararen hula masu taimakawa jami'an tsaro abba madu ya shaida wa manema labaru cewa da alamu an dasa bom ɗin ne dai domin ya tashi da motar jami'an tsaro da suke yawan yin sintiri akan wannan hanyar ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun saba dasa irin waɗannan nakiyoyin da bama-bamai a kan hanyar da jami'an tsaro suke bi ƙungiyar nan da take kiran kanta gwamnatin musulunci a yammacin afirka wacce a takaice ake kira da iswap ta ɗauki nauyin kai wannan harin tun a shekara ta 2009 ne dai yankin arewa maso gabacin najeriya yake fama da matsalar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka hada da boko haram sannan kuma daga baya aka samu ɓallar sabuwar wata ƙungiyar mai suna gwamnatin musulunci a yammacin afirka ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta ce da akwai mayaka fiye da miliyan takwas da suke cikin shiri domin jan daga da amurka wani jami'in kwamitin siyasa na kungiyar ansarullah Lata kasar yaman muhammad al ya rubuta a shafinsa na x cewa da akwai mutane fiye da miliyan takwas da cike shirin yin fito na fito da amurka al ya kuma ce muna baiwa amurka da turai shawarar su daina kai wa gaza hari da kawo ƙarshen killace yankin da suka yi idan kuwa ba haka ba za mu faɗaɗa yankin da muke faɗa da su Yemen tana kaiwa manufofin haramtacciyar ƙasar Isra'ila har-hare a matsayin taya Falasɗinawa faɗa, tare kuma da yin kira gare wato ga Amurka da ta daina da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta daina kai wa Gaza hari da dakatar da killace wannan yankin da aka yi. To ƙarshen labarin duniyar kenan. thank you To madalla yanzu sai a gaza ma domin a ji sauran shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru ko kun san Afirka a yau muryoyin masu sauraro wanda kuma da shi ne muke bankwana da ku sauraro lafiya. Sharhin zai magana ne dangane da matsayar kungiyar Hezbollah akan ci gaba da keta horumin kasar labanan da Isra'ila ke ci gaba da yi a lokutan baya-bayan nan. da kuma abin da hakan zai iya haifarwa matukar gwamnatin labanan da sauran bangarori na kasa da kasa ba su sauke nauyin da ya rataya a kan su dangane da wannan shishiki da kuma kuna da iri na isra'ila ba babban sakataren kungiyar hezbollah shah na'im kasim a wani jawabi wanda ya yi wanda aka yada a gidajen talabijin da kasar labanan din ya tabbatar cewa isra'ila tana neman raunana kasar ta ne ta hanyar ci gaba da kai hare-hare da kuma mamaya da kuma matsin lamba na siyasa yana mai jaddada cewa karfin kasar labanan yana cikin al'ummata ne da kuma ta da kuma karfin sojanta a inda yake magana akan ci gaban da ake samu shak na'im kasim ya bayyana cewa isra'ila tana son mame kasar labanan ne tare da gina matsugunne na yahudawa a cikin kasar labanan da kuma na kasar duk da cewa wannan wani abu ne wanda hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ya bayyana dalilin da ya sa isra'ila take ci gaba da kasancewa a cikin kasar labanan tare da bayyana cewa babbar manufar ita ce ci gaba da yin mamaya a kasar da kuma mai da kasar labanan wani bangare na kasar ta shugaban kungiyar ta hezbollah ya da cewa kasar labanan za ta ci gaba da zama mai karfi ta hanyar haɗin kai da kuma gugurmaya da kuma karfin soja da kuma al'ummar ƙasa yana mai cewa 'yan ƙasar labanan ba za su yi watsi da karfin kare kai ba da yake jawabi kai tsaye ga jami'an gwamnatin kasar ta labanan shak na'im kasim ya yi gargadi game da wani rangwame wanda gwamnatin kasar labanan din ta yi ga haramtacciyar kasar isra'ila wanda a ganin sa hakan ne ya karfafa gwiwa isra'ila wajen ci gaba da yin wannan shishigi yana mai cewa benjamin netanyahu tabbas yana cikin tsaka mai wuya kuma ba zai iya cimma manufofinsa ba kuma dole ne babu sauran rangwame a gare shi dangane da irin matakan da yake ɗauka na wuce gona da iri wanda kuma gwamnatin ƙasar labanan ba za ta taɓa zama wani ɓangare na aiwatar da manufofin isra'ila a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa al'ummar ƙasar labanan ba za su taɓa amincewa da haka ba baya kuma ya zaina muhimman abubuwa waɗanda suke da matuƙar muhimmanci ga ƙasar a wannan mawuyacin hali babban abin da yake da muhimmanci wanda kuma dole ne gwamnatin ƙasar labanan ta sa shi a gaba shine dakatar da hare-haren isra'ila kuma tabbatar da ficewar isra'ila daga kudancin kasar labanan da kuma tabbatar da cewa an sako dukkanin mutanen da isra'ila ta kame kuma take tsare da su ya kuma soki jinkiri wanda ake samu a yunkurin sake gina a kasar labanan yana mai cewa abu na biyu shine sake gina kasar labanan din da kuma gwamnatin kasar labanan ta samu tsaiko wajen aiwatar da wannan shiri da kuma tabbas abu ne wanda yake da matukar so sarai ya karar cewa kungiyar hezbollah ta ɗauki nauyin tallafawa al'ummomi waɗanda suka rasa matsugunansu da waɗanda abin ya shafa kai tsaye ya zuwa yanzu mun samar da wurare wanda kimanin mutane dubu hamsin da ɗari bakwai da hamsin da biyar suka fake a cikin su bayan da aka lalata gidajen su gaba ɗaya tare da ɗaukar nauyin gyara wasu gidaje masu yawa wannan nauyi ne wanda ya rataya a kan wayan gwamnati kuma mun aiwatar da shi ta hanyar sadaukarwa da kanmu ba tare da neman taimako daga gwamnatin kasar labanan ko wani bangare na cikin gida ba dangane da harkokin mulki kuwa ya da cewa abu ne wanda yake da matukar mahimmanci a mayar da hankali wajen sake gina kasar da kuma bayar da goyon baya wajen aiwatar da wannan shiri dangane da batun tsagaita dakatar da buɗe wuta kuwa Sheikh Na'im kasan ya tsokace da cewa ba a taɓa samun wani lokaci wanda aka samu tsaiko wajen aiwatar da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta ko kuma aka samu wata matsala dangane da aiwatar da yarjejeniya daga bangaren mu ba yayin da kuma bangaren isra'ila yake keta yarjejeniyar a fili domin kuwa tun daga aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya zuwa yanzu isra'ila ta saba ba yarjejeniyar da ta huruminta har sau dubu uku ya sannan kuma ya yi kira ga gwamnatin labanan din da ta ɗauki matakai waɗanda suka dace yana mai cewa gwamnan ƙasar labanan ce take da alhakin bin diddigin yarjejeniyar rage ta buɗe wuta ta hanyar matsa lamba akan kasashe waɗanda suka shiga tsakani da kuma samun tabbace akan aiwatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani bata lokaci ba ya soke wasu jami'an ƙasar labanan akan matsayinsu dangane da abubuwan da suke faruwa yana mai cewa wasu jami'ai din sana shaidawa jakadu na kasashen ketare shirye-shiryen da suke da su na ɗaukar matakan ƙwace makaman ƙungiyar hezbollah yayin da kuma ɗaya bangaren bai cika nasa alkawalin da ya ɗauka ba dangane da har-haren da isra'ila ta kai a baya-bayan nan ya bayyana cewa harin da aka kai a birnin beirut fadar mulkin kasar ta labanan musamman ma a yankunan kudancin ƙasar da kuma kudancin birnin beirut wannan wani lamari ne wanda yake nuni da shishigi da kuma amincewar amurka sannan kuma ya gargadin cewa amurka tana da muradu a ƙasar labanan kuma dole ne ta fahimci cewa ba za ta iya cimma moriya a ƙasar labanan ba sai ta hanyar kwanciyar hankali da ya juya kan batun halin da ake ciki a yankin zirin gaza sheikh na'im kasim ya yi ba da tsayin daka na al'ummar dinu yana mai cewa yana cewa al'ummar yankin zirin gaza tabbas tsayin dakan ku wata babbar alama ce wadda take cima makiya tuwo a kwarya da kuma dagula manufofinsu saboda haka tabbas ci gaba da dagewa da kuma hakuri. wani abu ne wanda yake nuna share fage na samun babban nasara ya kuma mika ta'aziyarsa ga kasar iran shugabanni da gwamnati da kuma al'ummar kasa baki daya biyo bayan wani mummunan tashin gobara da aka samu a babbar tashar jiragen ruwa ta bandar abbas da ke kudancin kasar wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama da kuma jikkatar wasu a ɗaya bangaren kuma shek na'im kasim ya mika ta'aziyya ga al'ummar kiristoci na cikin kasar labanan da ma na duniya baki daya akan rasuwar paparoma francis shugaban jagoran ɗarikar katolika na mabiya addinin kirista ba kuma shek na'im kasim ya kara taɓo wasu bututuwa da suka shafi siyasar cikin gida ta kasar labanan ɗin musamman ma bututuwa wanda suka shafi zaɓe ya ce muna da kyakkyawan ƙawance da muke da shi da ƙungiyar amal domin gudanar da zaɓuka da kuma kawo sauyi da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da abin da ya kamata ta fuskacin zaɓe musamman a yankuna da kungiyar amal da kuma hezbollah suke da gagarumin tasiri da yake karin haske game da bukatar samun wakilci mai faɗi sheikh na'im kasan ya jaddada cewa muna son bunƙasa ka'idar nan ta shiga cikin al'amura domin tabbatar da cewa dukkanin bangarori an wakilce su a waɗannan zabuka kuma tabbatar da cewa an ba su haƙoƙinsu na siyasa ta hanyar sama masu da wakilci da ya dace da dama daga cikin masu bin diddigin lamuran na siyasa ta kasar labanan da ma sauran al'amuran siyasa yankin gabas da tsakiya sun yi imanin cewa dai abin da isra'ila take a halin yanzu a kasar labanan yana a matsayin wata tsokana ne da kuma nuna adawa karara akan irin abubuwan da aka cimmawa tare da isra'ila wanda kuma ke tabbatar da cewa ita ba ta aiki da wasu ka'idoji ko dokoki na ƙasa da ƙasa wanda ta riga ta rataba hannu a kansu balantana har ta mutunta wannan yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta da kuma hakan babban cin fuska ne ga gwamnatin kasar labanan din ita kanta da kuma bangarori wanda suka shiga tsakani wajen rataba hannu akan wannan yarjejeniya musamman ma dai amurka da faransa ko kun san jama'a masu wurare assalamu alaikum yau laraba 30 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan afrilun shekara ta 1945 aka kawo karshen yakin duniya na biyu a nahiyar turai banda sojojin red army na tare soviet suka kwace iko da birnin berlin babban birnin kasar jamus a lokacin da sojin tarayyar soviet suka isa kusa da fadar shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler shugaban na jamus da kuma matarsa sun shiga wani wuri a ƙarƙashin ƙasa inda suka kashe kansu domin kaucewa fadawa a hannun dakarun tarayyar soviet wani kuma daga lokacin ba a kara jin labarin adolf hitler ba daga lokacin kuma gwamnatin nazi ta kawo ƙarshe a ƙasar jamus masu saurare ko kun san cewa shekaru 129 suka gabata a ranar irin ta yau a kashe sarki nasiru dina kajar sarki na hudu daga cikin sarakunan kajariyawa a kasar iran sarkin da ya yi mulki na zalunci da kama karya a kan al'ummar iran a lokacin da yake akan kujerar sarauta ta kasar har tsawon shekaru hamsin a lokacin mulkin sani ne aka kashe amir kabir sannan kuma ya kulla wata yarjejeniya da wani kamfanin burtaniya inda ya takaita shigo da tabu sigari da kuma sayar da ita na shekaru kimanin hamsin domin baiwa kamfanin birtaniya damar shigo da wannan taba da kuma sayar da ita a cikin kasar domin ya samu kazamar riba hakanan kuma a lokacinsa ne turawa suka kotsa kai a cikin lamuran siyasa da sauran lamura na cikin gida a kasar iran da ƙarshe dai sakamakon yadda zaluncin sarkin ya yawa da kuma yadda ya mika kai ga turawa hakan ya harzuka mutane a kasar iran inda wani mutum wanda ake kira da Reza Kirmani ya sa bindiga ya harbe shi har lahira a rana irin ta yau lamarin da dukkanin al'ummar kasar iran suka yi farin ciki da shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan afrilun shekara ta 1970 sojojin amurka a kaddamar da hare-hare a kan kasar cambodia wadda take makwabtaka da kasar vietnam tare da ma mai kasar baki daya wannan lamari da ya fuskanci kakkausar suka daga ciki da wajen kasar amurka inda a cikin kasar jama'a da dama suka yi ta gudanar da zanga-zanga ta yin tar da allah wadai da kuma tofin allah tsine da wannan mataki na gwamnatin kasar amurka da ɗauka a jami'ar ohio wadda take kasar amurkan dubban ɗalibai sun gudanar da gagarumin zanga-zanga akan hakan inda jami'an tsaro suka buɗe musu wuta sannan kuma suka kashe tare da jikkata wasu daga cikin ɗaliban sakamakon yadda lamarin ya fuskanci kakkausar suka hakan ya sa ala tilas majalisar dokokin kasar amurka ta tilastawa richard nixon shugaban kasar amurka na lokacin janye sojan kasar daga cambodia zuwa watan yunin shekara ta 1970 kuma sojojin amurka sun kammala ficewa baki ɗaya daga kasar ta cambodia a ƙarshen shekara ta 1970 masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan afrilu na shekara ta 2004 kasashe goma daga gabashin nahiyar turai da kuma kudancin nahiyar suka shiga kungiyar tarayyar turai bayan kwashe shekaru suna jira da kuma tattaunawa domin cika ka'idoji na kungiyar tarayyar turan kasashen poland estonia latvia lithuania hungary slovenia slovakia malta cyprus da kuma jamhuriyar czech sun kawo adadin mambobin tarayyar turai ya kai zuwa 25 tare da ƙarin mutane miliyan 75 daga waɗannan ƙasashe goma yawan mutanen tarayyar turai ya kai fiye da miliyan 450 wannan shine mataki na faɗaɗa ƙungiyar tarayyar turai mafi girma da aka samu a lokaci guda wanda kuma ya ƙara faɗaɗa ƙungiyar da ƙara mata ƙarfi ta fuskacin tasirinta na siyasa da tsaro da ma tattalin arziki. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1135 da suka gabata a rana irin ta yau kamar yadda ya zo a cikin wasu rayu na tarihi a rana irin ta yau din ne biyu ga watan zalkada na shekara ta 311 bayan hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina shahararren malamin hadisi kuma masanin fikihu a karni na hudu bayan hijira wato ibn huzaima ya rasu an haife shi a shekara ta 223 bayan hijira kuma tun yana karami ya yi bulaguro zuwa wasu kasashe da dama domin samun ilimin addinin musulunci a bangarori daban-daban sannan kuma abin huzaima ya riko matuƙa wajen rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori na ilimomin addini saboda haka yawancin ayyukansa sun wanzu muhimmai daga cikin abubuwan da ya aiwatar shine rubutun littattafai a bangaren hadisi da kuma tauhidi ba ga kuma ya yi wasu rubuce-rubucen a bangaren fikihu. mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan da ya rubuta na tauhidi wato mai suna at-tauhid wal sannan kuma ya rubuta wani littafi mai suna sifatullah wanda aka rubuta a fagen bahasi na koyar da aƙida ta addinin musulunci da kuma ta Allah a cikin wannan littafi ibn Huzaima ya yi bayani dalla-dalla akan imaninsa game da ta Allah maɗaukakin sarki ko kuma tauhidi kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da hakan da kuma yin bayani a kansu bagaha kuma ya rawaito su hadisai daga ahlul bait na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ya amfani da su wajen tabbatar da samuwar Allah da kuma kaɗaituwarsa. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai duwi ne akan yadda ƙasar Turkiya take shiga cikin nahiyar ta Afirka tare da mayar da Somalia a zama wata ƙofarta ta yin tasiri a cikin wannan nahiyar. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. turke ta daɗe tana ƙoƙarin sake gina sojojinta na ruwa da bunƙasa su kuma a lokaci ɗaya tana bayar da horo ga sojojin ruwan somalia domin su zama masu bayar da kariya ga jarin da turkiyan ta zuba da hannun jarinta mai yawa a cikin wannan ƙasa. da hana barayin ruwa da 'yan ta'adda kai musu har-hare alaƙa take tsakanin turkiya da somaliya ta daɗe sosai za a iya cewa ta fara ne tun daga shekara ta 1993 da turkiyan ta taimaka amurka a lokacin da ta shiga cikin wannan ƙasa a wancan lokacin ƙasar ta turkiya tana ƙara samun ta tagomashin zama domin mai gurbin faransa a cikin ƙasashe da dama musamman ma dai a yanzu da ake yi wa faransa kore kare daga cikin ƙasashe da dama na afirka to turkiya tana son ganin cewa ta cike wannan gurbi da faransa ta bari somaliya ta da muhimmanci a cikin siyasar ankara a nahiyar afirka saboda bagiran da wannan ƙasa take cikinsa na kasantuwa hanyoyin kasuwanci ne sannan kuma da ma'adanan da wannan ƙasar take da su kulluwar alaƙa tsakanin somaliya turkiya ya bunƙasa ne ta hanyar aikewa da kayan agaji a shekara ta 2011 wacce daga baya ta yi ƙarfi sosai magadishu ta zama babbar cibiyar zaman turkiya a cikin nahiyar afirka kuma ƙofar da take shiga wannan nahiya domin yin tasiri wato nan ne cibiyar take motsawa tana shiga sassa daban-daban na nahiyar turkiya ta zuba hannun jari mai yawa a cikin muhimman ayyukan ƙasar ta somaliya kama daga kan filin saukar jiragen sama na adam edi da kuma wato wasu cibiyoyi da suka hada da gyara tashar jiragen ruwa da ke cikin babban birnin saboda su zama daidai da na zamani kuma sannu a hankali turkiyan ta rika shimfiɗa ikonta a kan muhimman cibiyoyin tattalin arziki da ƙasar somaliya take da su waɗannan kamfanonin na turkiya sun kuma samu damar aikatar da wasu muhimman ayyuka a ƙasar ta somaliya ba tare da wata tangarɗa ba da turkiya ɗin ta shimfiɗa ikonta tasiri a kan tashoshin jiragen ruwa da na sama ya ba ta damar cin moriya ta fuskar tattalin arziki da kuma siyasar ƙasar a cikin fagen ilimi da addini ma ƙasar ta turkiya ta zuba hannun jari a cikin ƙasashe da dama na afirka ba kaɗar somaliya kaɗai ba a Somalia ta baiwa ɗaliban ƙasa masu yawa dama na yin karatu a jami'o'in turkiya da kuma ɗauke musu nauyin biyan kuɗaɗen karatu an wayi gari da akwai jami'an gwamnati a yanzu da sun yi karatu ne a jami'o'in ƙasar turkiya saboda haka suke rama wa kuturu hakanan kuma ta samar da 'yan kasuwa masu yawan gaske ta hanyar wato basu basu suka da kuma haɗin gwiwa tsakanin kamfanoninta da kuma na waɗannan 'yan kasuwar a cikin watan satumba na shekara ta 2017 ƙasar turkiya ta buɗe wani babban sansanin soja a cikin birnin Magajishu, da kuma tashar jirgin ruwa wannan sansanin na turkiya shine sa na soja mafi girma da turkiya ta gina shi a wajen iyakokinta a cikin wannan sansanin an yi wa sojoji na magadishu horo musamman ma dai sojojin musamman daga cikinsu da akwai rundunar commandos gurgur wacce take yaƙi da masu ikirarin jihadi musamman ƙungiyar nan ta al-shabab ƙungiyar 'yan ta'adda ce wacce ta addabi ƙasar tun shekara ta 2006 kuma take da alaƙa da alka'ida. turkiya ta baiwa somaliya makamai na zamani daga ciki har jiragen sama da sama tuki samfarin baidarak tb2 da aka shiga shekara ta 2020 alaƙa tsakanin turkiya da somaliya ta fuskar soja ta ƙara bunƙasa domin ta shiga fagen ƙulla jeniyoyi a tsakanin ƙasashen biyu dangane da man fetur da iskar gas da suke kwance a ƙarƙashin ƙasar kamfanonin turkiya sun fara yin aikin haƙo man fetur da kuma iskar gas a cikin ruwan ƙasar ta somaliya to wata rawa da turkiya take takawa shine na shiga tsakani tsakanin somaliya da kuma kasashen da suke da sabani da ita domin kuwa matukar da akwai sabani akwai yiwuwar ya iya ruruwa ya kai ga yaƙi abinda turkiyan ba za ta yi maraba da shi ba domin ta zuba hannun jari mai yawan gaske a cikin wannan ƙasa. turkiyan ta zage damtse saboda wannan dalili domin sake gina sojojin ruwan somaliya manufar yin haka kuwa shine ya samar da rundunar soja mai karfi a cikin kasar da za ta baiwa manufofin turkiya kariya wani abu da turkiyan take yi shine shiga tsakanin somaliya da yankin nan na somaliland wanda yake ɗaukar kansa a matsayin ƙasa mai 'yanci kuma duk duniya babu ƙasa ko ɗaya da ta ɗauke shi a matsayin haka domin ana ɗaukar shi wani yanki ne na faffaɗar somaliya turkiyan tana son ganin ɓangarorin sun zauna domin warware matsalarsu tana son ganin wannan yankin da ya ɓalle ya koma ƙarƙashin somaliya dunkulalliya a ƙoƙarinta na samar da daidaituwa tsakanin manufofinta da kuma manufofin ƙasashen yankin musamman ma dai habasha ƙasar ta turkiya tana shiga tsakani ƙasashen biyu wato habasha da kuma somaliya suna da saɓani a tsakaninsu a kan yankin somaliland habasha ta kulle jejeniya da yankin somaliland a kan za ta kafa wata cibiyar kasuwanci a gaɓar ruwa turkiya ta gayyaci ƙasashen biyu zuwa ankara inda ta samar da fahimtar juna tsakaninsu tun farkon wacce yarjejeniya da aka tsakanin somaliland da habasha kasar somaliya ta fusata ta tuhumi kasar habasha da cewa tana tsoma baki a harkokin cikin gidanta to a can turkiya majalisar dokokin kasar ta amince da dokar da shugabar Recep Erdogan ya rattaba hannu a kanta wacce za ta wa kasar damar girke sojojinta a cikin somaliya kuma a kusa da gaɓar ruwa turkiya ta kulle jirinoyi da ƙasashen afirka banta a kan tsaro da suka hada da ƙasashen somaliya kenya rwanda habasha da ghana da kuma nigeria a cikin wasu daga ƙasashen da turkiyan ta kulle jejeniya da su da akwai matsaloli na masu wuce gona da iri na addini daga cikinsu ga misali da akwai al-shabab a kasar ta somalia da boko haram a nigeria shi kuma jeshin rab na wato kiristoci masu tsauran ra'ayi a can kasar uganda a cikin ƙasa kamar somalia abu ne mai yiwa sojojin turkiya su shiga yaƙi da ashabab musamman bayan da ƙungiyar ta ashabab ta ki amincewa da yarjejeniyar da aka ƙulla da turkiya ta kuma zargi turkiyan da ƙoƙarin faɗaɗa iko a cikin wannan yankin a baya ƙungiyar ta ashaba ta rika kaiwa manufofin turkiya har-hare daga cikinsu da akwai ofishin jakadancin turkiya da ke birnin magadishu wanda ya fuskanci hari daga ashabab kuma ashabab ɗin ta kaiwa kamfanin jirgin nan na turkiya wato turkish air ofishinsa da ke ƙasar ta somaliya hari da kuma sansanin soja na turkiya hatta 'yan kasuwar turkiya da suke a cikin wannan ƙasa ba su tsira ba inda shabab ta rika kai musu hari a bisa wannan dalili turkiya za ta iya shiga yaƙi domin fada da a shabab domin muhimmancin da ƙasar ta somaliya take da shi a wurinta a matsayin kafar da za ta rika kutsawa cikin kasashen afirka kuma a matsayin sansanin ta mafi girma take da shi a cikin wannan nahiya masu sauraro za mu da sa'aya a nan sai kuma wani lokaci idan allah kai mu kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 shugaba Pezeskian ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da ministan tsaron saudiya khalid bin salman da ya kai ziyara a birnin tehran na kasar jamhuriyar musulunci ta iran to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullah BOS Hausa da fatan kuna lafiya suna na Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. To hakika wannan a tattaunawa da shugaban Iran yayi da kasar Saudiya hakika hakan ya yi daidai ko muna fatan allah ya ƙara haɗa kan ƙasashen musulmai a duniya baki ɗaya amin kuma a ƙarshe ina fatan allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da suke damun ƙasashenmu na musulmai baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya daga ibrahim ɗan fulani yayari a jihar Bauchin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rajar iran gidan musulun kudurin gaisuwa da fata da yiri zagare kuna tare da umar musa da ganya ne mun ba na masu kira da saurare kudurin gaisuwa da fata da yiri reku wannan zuwa da firayim minista ya na saudiya ya iran ta ubangiji allah mana fatan allah ya sa palestina sun yi kusa samun yancin kansu Allah Ubangiji haɗa kanunsu Allah ya haɗa kanunsu su kuma Ubangiji Allah ya kaɗa musu tsoro cikin zuciyoyinsu Allah ya kada musu tsoro cikin zuciyoyinsu duka rikicin da sun ga duk abin da sun ka tashi Allah ya kada musu tsoro su hirgice su gaba su rasa gaba su rasa yamma Allah shi hirgita su Allah shi hirgita su su rasa gaba su rasa yamma Allah ya sauka sama su da ciwon ta wanda ba su za su lalacewa har su kai suna kururuwa da kansu har shi shugaban nasu na Isra'ila ubangiji Allah ka sauka sama da ciwon da har shi mutu bai sami maganin shi Allah ka sauka sama da bala'i shi da yan korar shi duka ubangiji Allah wannan zakwa da yi Allah ya sa ta alheri ta Allah ya sa ta alheri ta Allah ya hausa sa ta haihu da mai ido bangiji Allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kan suna Allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kan suna Assalamu alaikum radio ta harin mara musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wannan maudu'i da kuka dora mana muna alfahari da shi Allah saka da alheri to abin da muke kira nan in alheri ne kashi Allah ka tabbatar da shi in kuma aka san haka ne to Allah ubangiji ya mai da aniyarsu domin an jima ana ruwa kasa tana shanyewa a cikin akwai manafakan mutane cikin kasashe mu na afirka masu koyawa kafirci baya amma duk da koya kafircin baya insha Allah musulunci yana kansu mu dai a da mu dai musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ka kawo mana mahita ina muku fata alkhairi radio taron mu da musulunci sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura Assalamu alaikum biyo BOH Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Mamman da Dauda wanzu wanda aka sani da man Ero ga mamba na kungiyar masu kira da solar radio ta Afirka da ke na jihar Dawagaram. Eh gaskiya wannan tattaunawar da aka yi tsakanin Saudiya da kasar Iran magance matsalolin yankin gabas da tsakiya haka ne a yi. A mu da mu a kullum abin da ban mu so a ce rabuwar kawuna tsakanin kasashen musamman ma na musulmi wanda in aka duba a kasashen yammacin duniya nasu na turai suna haɗa kansu suna kare muradin ɗan uwansu wadda suke ganin su suke ganin muradin su yaka hakan ya dace mu ma a ce mu na musulmai sun haɗa kai kenan dan ƙalubalantar duk wani wanda zai takura ma wani musulmi na duniya wannan abu ya yi kyau kuma haka muke so a ci gaba da kare haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya musamman ma namu na musulmi allah ƙara ba mu zaman lafiya ku tashi lafiya daga nan gaba da rabu sauraron ku da mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radio jamhuriyar musulunci iran kai sai kuna tare da ali aliyu ismail wanda aka yi sani da ali jama'ika a nan cikin garin magana kitari cikin jihar da magaran a jamhuriyar nijar asan barka muna godiya da ake bamu dama tofa albarkacin baki dangance da abin da ke wakana wannan maudu'i da kuka kawo muna sa ran cewa lalle lalle albishir ne kuka kawo ga duniya cewa da saudiya da iran suna iya kawo wa gabas ta tsakiya zaman lafiya dama abin da muke fata abin da muke kire har kullum kenan zaman lafiyar to muna fatan wannan maudu'i da kuka tantamna ku ɗauki ƙudurin da zai kawo sauƙi wa gabas ta tsakiya domin abin nan yana damu mu al'ummar musulmi wannan tashin hankalin a ce babu inda ake tashin hankali sai kasashen larabawa babu inda ake kayya kayya sai kasashen laraba musamman yakin isra'ila da falastinawa to muna fatan za a kawo ƙarshen wannan yaƙi kuma muna jin daɗi dangance da wannan abu da kuka faɗa assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum sashen hausa rediyo ran radio musulunci dangance da kuke ba mu dama muna to albarkacin bakinmu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ke eh, suna na murtala magini wanda nake dangwami nan jihar maradin jamhuriyar nijar eh, lalle abinda shugaban kasar saudiya ya hudu da shi da iran gaskiya haka nan ne suna isa magance abinda dukkanin rikici wanda gawa ta tsakiya saboda su ne ma suka tsaya suna jan kawa inda tun wani ko sun haɗa kai ta kasar ta iraq da sauran kasashe na musulmi ai da yanzu ga yakin na wanda ake ne sarari da ake shafar ai da yanzu da za a tsaye da shi inda sun ga mai kasashen na musulmi sun haɗe kan su guda kenan sun tallaba ma falastinawa kenan su ma su jaye bukatunsu su jaye tunda sun san dai horalla akwai haɗin kai akwai nasara insha Allah eh, lalle muna godiya sosai dangance da wannan haɗin gwiwa da suka yi dangance da samun su magance wannan matsala ta kowace tsakiya Allah ji ba da sa'a Allah ji shi taimaka Allah bangiji ba da inawa da ake kashe Allah ji shi kawo masa ɗauki Allah ji wanda suka shahada kuma Allah ya ji kansu wanda ba lahiya kuma Allah ji ka ba su lahiya da ra'ayi daga bakin martala magini wanda nake dangwami nan jihar maradi assalamu alaikum wa wabarakatuh da farko dai kai tsaye kuna tare da isiyan manaja ɗan kawo kawo wato kofar tasha babba a nan jihar da magaran a nan jamhuriyar nijar to mamba ne a kungiyar masu kiyaye sauraron radiyo na afirka reshe jihar da magaran da ma afirka baki daya to masha allah ina muku fatan alkhairi muryar radiyon iran da kuke ba mu dama muna tofa albarkatun baki mu akan ra'ayoyinmu irin abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya musamman inda muka kato wani tattauna da aka tsakanin iran da saudi arabia a kan yankin yankin laraba ko yankin Falasinawa. to lalle kan yana da kyau ce wannan yaƙi yaƙi na duniya ko yaƙi wannan na yaƙi na laraba nan ce ya kamata ce an yi maganin shi an kawo ƙarshen shi musamman yadda wa'annan turawan wannan suke haɗa mu suke haɗa wannan makirkin suke haɗa wannan yaƙi yaƙen na a wannan ya kamata ce kan magi ya waye To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo a laska kafin burum a cikin jihar ta makaram jamhuriyar nijar to gaskiya mun ji daɗin wanga ƙasar saudiya da za ta yi ruwa ta yi tsaki da sauran ƙasashe domin a kawo matsalolin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya to hakan abun a jingina a ƙasar saudiya ne to dama ya kamata a ce wanga ƙasashe dukkan abin da ke faruwa a yankin ƙasashen larabawa su yi ruwa su yi tsaki domin a ga an zamna lahiya yan magana suna cewa zaman lahiya ya fi zama dan sarki da eh, dole sai da zaman lahiya za a yi koyi kuma muna fata allah ya sa wanga kasashe ya kawo ci gaba a tsakaninsu da sauran dukkan kasashen da ake tashin hankali fatan mu kenan sani dawo alaska tsatsun gurin cikin jihar da magaram a jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara lokacin lokal gamin magani a tarayyar najeriya to alhamdulillah muna godiya ku ba mu wannan dama domin mu kafa albarkacin bakin mu bisa wannan ziyara to a zahirin gaskiya abin da muke so mu yi ma mu fitar mu tunatar da mu na afirka sani cewa fa wa'annan yahudawa duk abin da za ga suna yi ba wai suna yi domin ci gaban ƙasa bane da al'umma ko kuma da addini kawai suna yi domin kansu ne domin su mai musulunci zagon kasa so in kuka duba a duk inda za ga wa'annan kafirai suna zuwa ko kuma suna mu'amala za ga wannan ƙasa suna cikin yaƙi cikin tashin hankali cikin barazana a duk inda suke zuwa to da wannan muke kira da shugabanninmu na afirka da su kiyaye shiga wa'innan miyagun ƙungiyoyi wa'inda ba su amfana musu komai ba sa amfana ma addinin su sai dai ni mun addinin su mako ma baya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal gamin magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum a rediyon jamhuriyar musulunci ta iran barka da warhaka barka da wannan lokaci mai magana salisu ya haya dan nijar daga kwa take son kwaras ta tare shi. To wannan dangane da wannan maudu'i da kuka daura za mu tofa albarkacin bakin ku amma ba lallai ba ne. a ce ya yi amfani. saboda mu muke magana amma su kuma na su tsari da daban suke ɗau. ai tun farko ƙasar saudiya tun da aka fara wannan yaki na palestine ita ce ya kamata ta ruwa ta yi tsaki wajen dakatar da wannan rikicin har ya kai ta yi shiru sai da afirka ta kudu ta hito ta ce ba ta yarda ba da wannan kashi da aka yi ma 'ya'yan musulmai sa'annan ne kasar saudiya ta hito ta yi magana kuma ita ce ya kamata a ce ta zama kan gaba to amma duk da haka muna yi musu fata na alkhairi kuma muna fatan wannan tattaunawa da ya kasance tattaunawa ce wadda za ta haifa lamai kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa abin dogaro a kasashen musulmai baki daya kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa ta kawo karshen wannan yaƙi baki daya kuma muna yi musu fata na alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Bugu da ƙari kakaki na masu kira da shirari na rashin Nyamai. Gaskiya mun murna. Allah ya sa yadda aka gamu lahiya a tattauna lahiya kuma kowa ya koma gidan shi lahiya abin da aka tattauna kuma Allah sa a yi shi ba faɗin ba a yi shi. Salamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a jitkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ra'ayin da kuka sa na wannan makon akan ziyarar da ministan harkokin tsaro na Saudiya ya kai wa iran ko kuma tattauna da suka yi da shugaban iran dangance da matsalolin da yake faruwa a gabas ta tsakiya da ma kasashen musulmai to ni ina fatan wannan dangantaka ya ci gaba kuma allah sa shi ne zai kawo ƙarshen takun sakon da ake yi tsakanin kasashen musulmai kuma ya haɗa kan al'umman musulmai na duniya baki ɗaya domin inda kan al'umman musulmai yana haɗe shawararsu guda da isra'ila da amerika da sauran kasashe waɗanda ba sa son musulunci da ba sawa musulmai haka ba dubiyan da ake kashe al'umma a gaza da yara ƙanana da wa'inda ma ba su ji ba su gani ba amma gashi amerika tana kai wa yemen hare-hare suna kashe al'umma me yasa haka domin kawunan musulmai a rarrabe muna fatan al'umman kasashen musulmai manya-manya kamar su saudiya da su iran kansu ya haɗu bakinsu ya zo ɗaya ya zama sula ne dai na haɗin kansu domin eh, waɗanda suke wa musulunci tubu ko kuma suke zalunta al'umman musulmai a cikin duniya eh, su ma su gani ƙwaryansu a fuskansu muna fatan allah ɗaukaka musulunci da musulmai. Allah karya kafirci da waɗanda suke goyawa kafirai baya a duniya baki ɗaya na gode radio terrain assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu uh, muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kwana lafiya da cikin ƙoshin lafiya ya hakika wannan abun ya yi daidai kuma abin farin ciki ne abin da muke fata allah sa a tattauna abu mai amfani ya zamanto zaman da za a yi zama ne mai alkhairi ya zamanto wadda za a cimma matsaya kuma ya zamanto an samu abubuwan da ya dace wadda ya kamata a yi eh haka ya kamata ba akal ba taron shan shayi ba a yawa a watsi mana eh, muna gaida kowa da kowa a cikin wannan gidan mai magana malam bashir da tasha layin difa da magaran bugu da kari mamba a kungiyar masu kira da saurare ta afirka reshen jihar da magaran Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio ya mai magana Hassan da su Umar daga anguwar Sabon Gari da magaram kudin Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wata rana. To gaskiya wannan magana da shugaban kasa irin ya yi mun ji daɗin ta ɗari bisa ɗari kuma muna fatan Ubangiji Allah ba shi iko da shi da ƙasar Saudiya ganin sun daidaita wannan abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan su Umar daga anguwar Sabon gari da magarmashin Playstation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa ya hura musulunci jihara. Da farko da suna na Abdullahi ke laro ne ganin mutum daga ɗan malin jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya da kuke ba mu dama mana kai albarkacin baki. Ni tsokaci na dangance da wannan maudu'i wanda kuka a zamana na ina ra'ayinmu dangance da wannan ziyara da ministan tsaron ƙasar Saudi Arabia ya kai ƙasar Iran. To ni dai ra'ayina gaskiya sai na ce wannan shugaban ƙasar Iran ya saurare shi tunda har ya riga amsa goron gayyatar shi kuma gashi ya zo ya kai mishi wannan ziyara. Amma kai ya yi aiki da abin da duka ya faɗa mishi a cikin wannan tafiya da ya yi zuwa baƙwanci a ƙasar shi Iran. Gaskiya kai ya amfani da duka abubuwan da ya zo musu saboda ƙasar saudi arabia tuni ta daɗe da zo da mutuncinta a idon musulmin duniya gaba ɗaya kuma ta daɗe da zo da mutuncinta don saudi arabia ba don da allah ya hukunta ba can ne tushen aji akwai ziyara akwai mayan-mayan annaba da mu duka gaba ɗaya suna can wajen su ne ya kamata da wai mai duka dai harka ibada Allah ya aji wannan ƙasa mai albarka Allah ya aji da gaskiya da ba don haka ba saudi arabia a sunan ta bai kamata ma musulmin kasashen duniya suna kama karanta na a ce ma ita ce jagoran musulmin duniya ma a daidai wanga To ma sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi na ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya.